jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international rfi mu daura haka Barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado shirin da kan tattauna kan al'amuran da suka jibanci al'adu a yau shirin namu zai mai da hankali ne a jamhuriyar nijar inda gwamnata ba sansami ko kuma gome har yanzu ke da matukar muhimmanci a cikin al'adun kabilar bugaji sai a biyo mu domin jin irin wainar da shirin zai toya tare da ni muhammad salisu hamisu yayin da taba sigari ke salwantar da rayukan mutane miliyan biyar a duk shekara a duniya a jamhuriyar nijar kabilar bugaje da yawancinsu ke zaune a yankin arewacin kasar na ɗaukar gumda taba sansami ko gume da muhimmanci a cikin al'adunsu har ma ake saka ta a cikin kayayyakin kyautar aure ko saurayi ya kai ta a gidan budurwarsa a lokacin azumin ramalana a matsayin sukari. Sale Amzak wani buzu ne da ke gumda tabar sansami ya yi bayanin muhimmancin ta a cikin al'adar taso. To ita ta ba sun sami kusan duk inda ka ga zango kashi tamanin daga cikin ɗari suna shan wannan taba. Sanadiyya akwai aure ya ta shigo kamar cikin galgajiya. Akwai auren da ka kai sukari da haki kuma ka kai ta bai sannan za a ga lalle da gaske kake yana ita ta shiga kamar cikin al'ada lalle ne wani gidan yanzu in ka je neman ɗaya kin haɗe haɗe kawo kaza kawo kaza sai an cire da ba gari ya mu kamar mutanen da ke shanta me suke shi to ni dai a matsayina na mai sha dai in ban sha ta ba wallahi ta nake ba ni jin daɗi ko kana kuma na rige na saba da ita tun da akalla dai yau na shekara talatin ina sha to yanzu gashi lokacin azumi ne sai wani lokaci ake yanzu tun daga asuba dai yanzu kusan ma ita ke damun mu har zuwa sha ɗaya sha biyu ba mun da ita sai mun ɗan rumtsa misalin in an yi azahar sannan da ɗan muke take ɗan faɗuwa mu manta da ita amma muna shan ruwa ruwa kurum da ya gwabce daga baki kawai ita muke sawa ta yanki kana shan ruwa sai ta zo magare kuma sai ka sha ta to ya take da dada yanzu ga samunta da an yi noma ta kuma mashayanta suna da yawa sa'an nan to mashaya sansamin dai ba su da yawa kamar dai daga warinmu dai sai kannanmu to waɗancan masu tasowa gaskiya da wuya ma dai kaga suna shan sansamin Ita dai ta ba sansami ko ta gumi ana noma ta ne a yankunan kudancin kasar ta jamhuriyar Nijar da kuma wasu yankunan arewacin tarayyar Najeriya inda ake kai ta a wasu yankunan arewaci da kuma yammacin kasar jihohi kamar su Tawa, Agadas da tilabiri har zuwa kasashen Mali, Algeria da kuma Chadi. na umma mai dawaki su kuwa wani dattijo ne da ya share tsawon shekaru 65 yana kasuwancin tabar sansami ko gum'e ya ce yanzu ne ma take da daraja fiye da a baya domin yanzu cinikin miliyoyi ake yi gaskiya da da da yanzu ta ba ba raguwa shan ta bai gaskiya har yanzu ana shan taba sansami irin wa tunda kawai yanzu akwai masu zuwa da miliyoyinsu nan sai ka so ka sai kamar ta miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu haka ka san ba a cewa abin ta ya rage tunda a da an kaso da jaka ashirin sai ka kusa ma mota kaya to yanzu sai ka zo da miliyan biyu kaɗa bisa ga ludin wasu za a zawa to kenan ko ka gaba a cewa ta yi baya ko kawai misali su can arewa shanta ne suke ko kumi suke da wallahi arewa shanta ne ake don irin matsayin da taba take da shi arewa to gaskiya abin ba kaɗan ba ne wallahi arme ma ba a shi sai da taba don suna ɗan ƙesta wani abu suna cewa arman da aka yi da taba to ya fi kowane irin armi karko an zaka armi sai ka zo ka saye ta ga ta wajen uwa ga ta wajen uba ko yanzu haka ne muhimmancin ta ba karami ba ne to me yasa kamar ake sa mata kanwa me matsayin kanwa ce matsayin taba da kanwa kamar yanzu a yi maya ba gishiri to haka ne ba yayyuwa ka sa taba ba ka ba kanwa amma ba kanwa ka zadda ko toka kamar ta yakuwa ko ta kara yanzu haka wasu ko da kanwai ma wasu sha da toka suke sha To domin jin matsayin taba sansami a cikin al'adar bugaje, Salisu Isa ya yi tattaki a gidan wasu bugajen inda ya zanta da Fatima Kadiri wace ta ce yadda taba gome ko sansami ke da farin jini haka 'ya'yan bugaje ke da shi musamman ɗiya mata. Ko da muka yi wayo matan kakanni da kakanni muna shan taba, yara har kanana suna shan taba. Saboda ta zan kamar gado ne ga bugaje, tunda guda guda za ka samu wanda baya shan taba. yadda taban nan take da goma shi tana da farin jini ga bugaje mhm. haka yara bugaje za su yi farin jini ga baza eh. haka muke gani wai ta mu hausa mu bugaje kamar ku kuna ganin shan taba farin jini ne kuma eh. iyanku za su yi eh su ma haka za su yi farin jini yadda taba take da farin jini tunda mu ka sha ta ba sartu yanzu azumi ake yi mhm. kahin ka samu ka walwale jikinka ya saba da baka sha ta ba ba sai ka kai miji kana nan kamar kwana kake ji to amma da mun sha ruwa da ka hiddo ruwa ga bakin ka ta ba za ka dan kasa ita ce yadda farin jini wurin bugaje to me yasa kamar in ana shan ta ake sa mata kanwa kanwa maganinta ne in ba a sa kanwa cikin shi ba ba ta da yaji ba ta ka ba yajinta amma da ka sa kanwa sai ka gadi jikin ka yi abin ga kana jin dadin haka ne to mun ga kamar ita ana tsargame yau ana tamna ta kamar ya ne wannan abin yau tamna wannan da ake yanzu in mutum yana shanta mhm. in ka yi kwance ka sha ta kwana bai ka sai ka hidda ka wanke bakin ka sa'an nan ka yi kwana su shan su ake miyan haɗewa ake kusa abin da ko ka hidda ka yadda in ba ka wanke bakin ka ba kwana ma bai dauka dama ba ka haɗe su ko abin gane ko bakin ka ba ka darwaye ba ka haɗe miyan nan na bayan taba sai ka yi amai ana cewa kamar yanzu in za a armi sai an kawo muku taba Allah in za a armi diyan mu sai an kawo mana taba da shahi me yasa ake kawo nan taba saboda in tashi da taba ne gadon mu ce mhm. kuma shahi gadon mu ne to kamar ita taba ita amarya ake ba ko ya ne ake da a'a kawai an kawo ta kamar haka da kuka hausawa na kai ma wance sukari mhm. a rarraba duka ga makwabta mhm. shine mu mata ba sai mu rarraba ita da shahin nan duk sai rarraba ma makwabta kenan ka ta samu miji ka ta samu miji kowa a bashi kowa a bashi ya shaida da yawanci an kawo mata taba da sukari kenan gadon mu ne haka nan To baya ga gumɗa ba sansami ko gome da mutane ke yi domin samun wartsakewa har ila yau tana zama magani ga mutanen da kuma dabbobinsu kamar yadda malama Fatima Kadir ke cewa. Eh ga dabbobi ma kamar bisakka in kamar raba ya kama ta haka. In ka murza ka bata. Da ka sha wagga ma ga bakin ka ka sha ka kama bakin bisa ka tara a mata miyan nan. Sai ka ga ta walwale in raba ta kama ka shi kenan sai ka ga ta samu tana shan ruwa. Kamar waɗanne irin dabbobi ne abin ya shafa. Kama haka dabba akuya tunkiya. Kai har ma saniya ana daka kasanta ba. A daka a sa mata cikin disar da za ta ci. Dan raba ta sake ta ta sa mata ci abinci. kun ce kamar mai yaji kamar akwai bambancin ita ta bambanci akwai mai yaji akwai mara yaji mene bambancin su bambancin su wadda ba ta da yaji da ka sha ta da ka sha abin ga kamar irin wannan abin da ake na da goro ka san bai da tambin komi da ka sha ka sa kanwa ma kamar ma baka sa komi gaba amma mai yaji da ka sha sai ta bige ka duka sai ka ji duka jikinka ya tashi tas to kun ce kamar yara su suna sha kamar ba ta musu wani illa haka da suke shan taba a'a yara kamar haka ga abukan su wasu a sace ne suke shan wasu kuma sai ciwon haure ne yake ka cikin ta amma wasu yara kuma an kaga kana da abokinka yana shan taba kai ma sai ka yi abin gadin shi kana sha amma a sace uwaye ba su sani ba sai da baya kawo misali in tana ciwon haure na shanta tana magani yana shanta tana magani sai hauren ya abunga ya bar sisa. to sai dai likitoci sun danganta gumda taba gume da cewa tana haifar da illa iri guda da taba sigari ga koshin lafiyar masu ma'amala da ita kamar yadda dr manu ahmadu ya shaida mana to shi ma damben da ba tsira ba in an tsira ga lahanin hayaki to ai da min inda ake aza wannan taba din to ai shi ma dai abin da ke cikin taba yana nan sai kama wannan bakin namu inda ake aje taba kenan kaga nan dai kuma ana iya samu wannan kumburi har ma ana iya abin ya kai ga cutar kansa in ba yi sa'a ba To jama'a mu sauraron mu kun ji yadda shirin ya kasance da kuma wannan bayanai na Dr. Malam Adamu muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma wakilinmu daga jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lafiya.